mu tafi mana wallahi Allah wannan haddashi a mafarki na ga ya sa su sa maka huka a wuya za su yanka da mafarki ba gaskiya ba a mafarki ni da aka sa wuka Tingis, Shi ne ma tabbas shi ne. Shi ne. Dan iska shi ne. Ai mun kun ne wannan. Yanzu ba wannan ba aina za mu same shi. Eh to kaga kaga yau kasuwar garin nan. To duk yadda aka yi yadda aka yi yana can kasuwa yana can yana yan mata ƙarya. Gaman na biyu a ɗakin duhu za a saka ka. Gaba ɗaya ba abin da za a gani. da ya na uku na uku kuma za a maka balli-balli za a keta ma ko ina fata ka sai an sabule ta gaba ki da na hudu kawai kai wannan kawai ba mutum ba ina wallahi wa zai kawo aka ci bacci wallahi kai ma za ka gabace dan wallahi wannan bakin kayan naka fata ka sai ta koma garin kai ma koma soja za ka fada ka san a inda kake kike wannan magana eh yar shagwaba yarinya yan shagwaba